الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa wannan lokaci mai albarka a yau asabar 20 ga watan safar wata ta biyu da addinin musulunci shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda daidai da sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu meladiya muna cikin littafi na ahkamul jana'iz wa bida'uha na babban malami muhammad din albani allah maɗaukin sarki ya yi masa rahama za mu tashi a matsala ta saba'in da bakwai bayan mu yi bayani muna magana ne a kan sallan gawa a matsala ta da muka yi yi bayani akan za a yi kabbara guda hudu ko biyar har zuwa tara sannan muka ce kuma ana daga hannu a kabbara ta farko malitafi ya yi bayani hadisan da suka nuna haka din sa'annan kuma bayan an yi kabbara akan aji hannaye akan kirji kamar yadda aka saba yi a sallah ya kawo hadisai da suka yi bayani akan haka sai kuma mu na yau shine bayan an gama an yi kabbara an aji hannu abinda zai biyo baya sai abubuwan da ake karantawa kuma a ita sallan gawan shine mas'alar da za mu tashi mas'ala ta saba'in da bakwai yake faɗi sun ma ya ƙarau aqibat takbirati al'ula fatihatal kitabi wa suratan li hadisi talhatu bin abdullahi bin aufin qal mai littafi ke faɗi daga nan bayan kabbara bayan ɗaga hannu aje su a kan ƙirji mai sallan gawa sa'an nan zai karanta bayan kabbara ta farko fatiha ta kitabi zai karanta suratul fatiha wa suratan da kuma wata sura bayan fatiha yana wannan ya nuna za a karanta fatiha sannan bayan fatiha in ana so kuma za a iya ɗora sura bayan fatiha yake faɗi li hadithi talhata bin abdullahi bin aufin dalilinsa shine hadisi na ɗalha bin abdullahi dan auf yake faɗi sai ya sa numba a ƙasa akwai kun gani sai ce fihi isharatun ila adai mashru'iyyati du'a il istifta ce anan akwai nuni cewa ba a ba a shar'anta a yi addu'an da ake yi na buɗe sallah ba a sallan gawa ba shar'anta ta ba huwa mazhabu shafi'iyya wannan kuma shine mazhaba ta imamu shafi'i ko mazhaban shafi'iyya wa gairihim da wasunsu wa qala abu dawud fil masail samitu ahmad su'ila anir rajul yastaftihu ala al janaza subhanaka allahumma wa bihamdika zuwa garshe qala ma sami'tu wato imam abu dawud kamar yadda na faɗa a baya yana da littafi wanda ya rubuta kan masail ne na ahmad yakan je ya tambayi Ahmad bin Hanbal akan matsaloli na fiqihu sai rubuta zai ji to ana ji an tambayi Imam Ahmad akan mutumin da yake bayan kabbaran harrama ko bayan kabbaran farko a sallan gawa kafi ya fara karatu yakan bude wannan sallan ne da subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka yakan bude sallah da haka me kake fadi game da wannan sai imam hafari ce ma sabid ban taba jin wannan ba mana babu wata riwaya da ta zo daga annabi ko daga wani sahabi cewa suna aikata hakarin in ji imam ahmad bin hanbal rahimahullahu su shine mai littafi sai ya tsallake gaya mana wannan ce me dalilin sa na karanta fatiha da kuma sura dalili shine hadisin da talha dan abdullahi dan auf yake ruwaito yace sallaitu khalfa ibnu abbasin na yi sallah bayan abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ala jinazatin akan wata jana'iza mun san kowaye abdullahi bin abbasin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a ce allahumma allimhu ta'awil وفقهه في الدين يا الله كسند دشي kuma ka fahimtar da shi. addini wa'annan abubuwa duka abdullahi bin abbas ya same su shi yasa a zamanin umar duk zaman da zai zai jawo abdullahi bin abbas kusa har wasu kace a ah, ya kake sa yaron nan kusa da mu wanda muna da irin sa a gida kullum za a yi zama manya sai ka jawo yaro eh irin wannan wata rana umar yana so ya nuna masu matsayin abdullahi bin abbasin sai ke su fassarar ma'anan izaja a nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi zuwa ƙarshe kowa ya faɗi abin da yake gani can sai da bayan manyan sun gama masu cewa me yasa ake jawo yaro sai wai ga ce to kai kuma fa wannan yaro me kake gani me ma'anansa ce ni ma'anan iza ja ina gani Allah madaukaki sarki yana mana kaman ta'aziyya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan ban kwana ne na annabi ake nuna mana sai wuri ce to haka ne suran take mari kun gane so ganan sai suka gane matsayin abdullahi dan abbas a gare su to akan wannan ne shi yasa sai dalha yake faɗi na yi sallah bayan abdullahi dan abbasin akan wata jana'iza faqara bi fatihatil kitabi wa suratin sai ya karanta fatiha sai ya ɗora sura wa jahara hatta asma'ana sai ya bayyana karatun har ya ji yadda mu bi ma'ana sai ya yi ta a bayyane don mu ji falamma faraga akhastu bi yadihi lokacin da abdullahi bin abbas ya gama ya gama sallan in ji talha sai ke faɗi sai na kama hannun abdullahi bin fa sa'altuhu sai na take tambayansa a'a kai karatu a bayyane kuma ka dora ka yi fatiha kuma ka yi sura a sallan gawa me yasa kai haka inna ma jahartu ta'lamu annaha sunnatun wa haqqun na bayyana wannan karatun ne don in sanar da ku ku gane ku sani cewa sunna ne kuma haka ake yi kaga na faɗi wannan a baya sahabi yana so ya nuna wa mutane abu wanda yake gani ba sani ba sai yadda za su yi su gane sai ya yi a bayyane ko da abuwa ne asali sallan gawa aboye ake yi amma yanzu abdullahi bin abbas sai ya ga kama akwai mutane wannan sunnan suna so su manta da ita ya zai ya tunatar da su sai zama kuma shine liman da shi bari in ta da sunnan sai ya yi karatu fatiha a bayyane sura ma a bayyane ya sun kuma za a yi tambayan ana gamawa kuma mai tambaya yi tambaya wanda ke rawaita wannan hadisi suke na yi haka ne don in sanar da ku ku gane cewa sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi imamu buhari ya ruwaito shi abu dawud ma ya ruwaito hadisin imamu nasa'i da imamu tirmizi da ibn al-jarud a littafin sa al-muntaqa da dara qutni da hakim dukkan su sun ruwaito wannan hadisi amma wannan lafazin na imamu buhari ne wanda mai littafi ya koro kenan hadisi ingantacce ne ya nuna mana ana sallah dama sahabi idan ce mina sunnati kaza mun san wannan idan ce daga sunna a aikata kaza ko sunna ne kaza yana nufin daga annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas in ba ya ji daga annabi ba ba zai ce yi wannan don su gane cewa sunna ne su aikata don sunna shine sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam shine sahabi wannan hadisi marfu mawquf ne amma lahu hukumur raf hadisi ne magana abdullahi bin abbas aikin abdullahi bin abbas ne amma hukuncin sa kamar wanda annabi ya aikata kamar annabi ya fara don yayi ne don su gane sai ce don kusancewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama aikin annabi ne naga kamar sunnan tana so tana so ta mutu shi yasa na so in tunatar da ku akan wannan sunnan don ku rige ku dinga yi a wannan kenan wa fil babi mun dan tsallake wani takhriji kadan za ku ga wafil babi an jama'atin min sahaba ce a wannan babi ma'ana a hadisin nan da yawa hadis ma sahabbai su ruwaito wannan maganan imamu tirmizi ne yake irin eh, wannan idan ya ruwaito hadisi da cewa fil babi sai lissafo sahabban da suka ruwaito hadisi ma wa fil babi an aisha wa ali wa umar wa kaza sai ya lissafo su gaba daya to akwai ya zo daga sahabbai da yawa wannan hadisin kenan ya ce hadisu ahadihim fil mas'alati allati ba'ada hadhihi baya wannan mas'ala hadisin wani daga cikin sahabban da suka ruwaito wannan hadisin shi ma zai zo ثم قال الترمذي عقب الحديث هذا حديث حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم شوانا حديثي حسن كما صحيح إن كنت تشيكينا والعمل على هذا inda ba'adu ahlul ilmi sashin wasu magabata malamai masu ilimi da wannan hadisi suke yake bi ma'ana suna karanta fatiha da sura a sallan gawa min ashabin nabi daga sahabban annabi daga cikinsu akwai abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu wa ghairihim da wasunsu yakhtaruna su sun zaba an ya abi an yi fatihatil kitabi a karanta fatiha ba'da takbiratil ula bayan kabbaran farko wa qawlu shafi'i wannan shine magana imamu shafi'i wa ahmad da ahmad wa ishaqa da kuma ishaq wa qala ba'd ahlil ilmi wasu kuma suka fada inji imamu tirmizi kenan la yi qura'u fi salati domin imamu tirmizi zai fiddo da hadisi ya baka wato ilimin hadisin ta ɓangaren hadisin sannan ya baka fikihun hadisin kuma ya gaya maka maganganun malamai akan wannan mas'ala imam tirmizi da yawa ya kan yi irin haka bayan fiddo da hadisin sun ce wal amalu ala hadha inda ahli inda akthar ahli ilmi ko kuma ce maka inda jumhur ahli ilmi ko kuma ce wannan shine ma aiki a malamai gaba daya in babu sabani inda sabani sai ya faɗi maganganun waɗanda suka faɗi tafiya akan wannan sannan ya faɗi magana waɗanda suka saba wata rana kan kawo su da sunayensu da sahabban da kuma tabi'ai da yawa sai wasu kuma suna gani ba a karanta fi salati a cikin sallah alal janazati akan jana'iza inna ma huwa thana'u ala Allah kawai yabo ne ga Allah wanda shine mazhaban imam Malik wanda muke bi shi yasa shi a wurinsa za ga bai kawo karatu Fatiha ba sun ce na farko bayan kabbaran farko as-sana'u ala Allah yabo ga Allah Wasalatu salatu ala nabihi sanna ayi salati ga annabi والدعاء للميت da kuma yi ma mamaci addu'a wa qawlu sauri wa ghairihi min ahli kufa wannan shine magana imam sauri da kuma wasu su daga mutanen kufa wanda shine kuma mazhaban abu hanifa suma suma suna gani in za a karanta fatiha to za a karanta ta ne a matsayin yabo ga Allah ba a matsayin sura ba na fatiha amma kuma akwai raddi da zai zo a kan wannan din tunda ai Abdullahi bin Abbas bayan fatiha kuma ya tsora sura wanda ya nuna ba wai a matsayin sana alallahi ana iya yin fatiha wannan shine asali kuma shi yasa kullu za ga malam idan aka zo za a yi sallan gawa imam tukur kenan sai ya yi wannan shi a kabbaran farko a karanta fatiha kabbara ta biyu a yi salatin annabi mafi ya wannan shine al'asul din bayan kabbaran farko duk ba duk wani yabon Allah to fatiha yana gaba da shi duk wani yabo da kake tunani fatiha yana gaba da shi bayan shi alkur'ani ne kuma duk wani lafazi da zaka yi amfani da waje Allah to daga fatiha ya kare an gane da shi an ka ka karanta fatiha magana ya kare kenan an gane na'am qultu inji malam nasiruddin albani Allah ya ji kansa wa hadha alhadith wa ma fi ma'ana hujjatun alaihim ce wannan hadisi da hadisan da suka zo akan ma'anansa hujja ne akan waɗanda suke gani ba a karanta fatiha ko wani ko sura hujja ne a kansu la yuqalu laysa fihi tasrihu bi nisbati dhalika ila annabi sallallahu alaihi wasallama ba a faɗin cewa wato abdullahi bin abbas bai jingina wannan magana a bayyane zuwa ga annabi ba li'annana naqulu inna qawla sahabi domin muna faɗa idan sahabi yake faɗi min sunnati kaza yana daga cikin sunna kaza musnadun marfu'un ila annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne wanda yake jingine zuwa ga annabi kai tsaye akan ala asahil aqwali hatta inda hanafiya akan mafi ingancin maganganun malamai har a wajen su hanafiyan ma bal qala an-nawawi fi al-majmu' imam an-nawawi a cikin littafinsa sa al-majmu' yake fadi innahu al-madhhabu as-sahih alladhi qalahu jumhur ulama wannan shine mazhaba ingantacciya wanda mafi yawan malamai suke tafiya a kanta bi anna min ashabina في أصول في الأصول وغيرهم من أصحابنا إمام إمام نووي بشافعي تو من أصحابنا أنا في متى مذهبا شافعية shi ba shafi'e ne wa ghairihim da wasu su min usuliyin wal muhaddithin daga malaman usul da kuma malaman hadisi kenan in sahabi ke faɗi min sunnati kaza suna nufin cewa yana nufin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama qultu wa bihadha jazama المحقق ابن humam ابن الحمام محقق humam الحمام مالمين ابن الحمام humam abinda shi ma yayi wato yanke a kansu cewa haka ne fit tahrir a littafin sa at-tahrir wa qala sharihu mai sharhin littafin ibnu amir haj wa hadha huwa qawlu wa hadha qawlu ashabina al-mutaqaddimin shi wannan kuma shine magana malaman mu daga cikin magabata wa bihi akhadha sahibul mizan wa shafi'iyya wa jumhurul muhaddithin wannan shine mafi yawan malamai malaman hadisi da kuma malaman shafi'iyya suke tafiya akai wa qultu wa akan wannan maganan famin al'ajaib yana da cikin abubuwan da za su ba mai ji ko mai sauraro mamaki Allah ya akhudha hanafiya hanafiyyatu bi hadisi hanafiyya su kasa riko su kasa aiki da wannan hadisi ma sihhatihi tare da ingancin wannan hadisi ingantacce ne Imam Buhari ya rawaito hadisi wa maji'ihi min ghairi ma wajihin tare da zuwan hadisi ta fuskoki daban-daban hanyoyi masu yawa wa ma salahiyatihi tare da kuma kasancewan hadisin ya tabbata ya inganta isbati sunnati akan tabbatar da cewa idan sahabi ya faɗi mina sunnati a mazhabansu su kansu suna faɗi ala tariqihim tariqatihim wa usulihim cewa daga sunnan annabi ne a tariqa hanyar su da kuma usulinsu su kansu a haka suke tafiya cewa idan sahabi ce mina sunnati kaza to a mazhabar cewa yana nufin sunnan annabi ne ba wani ba yana nufin hadisi ne wanda sahabi yake jinginawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama haka suke tafiya قال الإمام محمد في الموطأ a wannan shafi la qira'ata alal janaza wato ba a karanta fatiha ko sura akan jana'iza wa huwa qawlu abi hanifa inji wannan muhammad din alittafi na muwatta wa misluhu fil mafsud hakanan sarkhashi alittafin sa al mafsud shi ma yake fadi ba a karanta bayan liman ay sallan jana'iza fatiha ko wata sura ولما رأى بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب ce wasu daga cikin malamansu waɗanda suka zo daga baya-baya da suka ga wannan maganan da aka faɗa cewa mazhaban hanafiya ba a karanta fatiha a sallan gawa to suna so ya za su yi su fitar da malaminsu wato shi wanda suke bi abu hanifa ɗin cewa abin da yake faɗi bai saba ma hadisin annabi ba kuma suna so kada su bar maganan imamin su su bi hadisin annabi suna so su hada maganan annabi da maganan imamin su ga abin da yake faɗi kenan wa mujazafata wa mujazafatahu anil hadis ya ga wannan maganan ta saba ma hadisin kuma ta saba ma daidai amma kuma ga ta fito daga imamin da yake girmamawa ta ya zai samo ma imamin sa mafita an gane suna so samu ma imamin su mafita inji Nasiruddin Albani qala bi jawazi qira'ati al-Fatiha sai ce ya halatta a karanta Fatiha bi sharadi an yanwiya biha ad-du'a wa thana ala Allah amma da sharadi sai ya sa a zuciyarsa yanzu ba wai karatun Fatiha da sunan Qur'ani ba karatun Fatiha da sunan yabo ga Allah da kuma addu'a saboda yayi tawfiqi tsakanin maganan Annabi da maganan Abu Hanifa kaga yadda ake samun matsala ta wasu masu ta'assub ga mazhaba don su samo ma malamin su mafita shi yasa imam ibn rajab alhambali a sharhin hadisin abu huraira da ke arba'un nawiya ya yi sharhi sai kira shi jami'ul ulum wal hikam ya sharhin arba'un nawiya wanda a arba'in annabiya bai samu wani sharhi da ya fi shahara ya fi karbuwa ga malamai kuma ya fi zama sharhi din da mutum zai karanta ya sun cewa malami ne sharhin kamar wannan a babban littafi sosai jami'ul ulum wal hikam to a sharhin hadisin Abu Huraira la tahasadu wa la tabaghadu ya kawo ta magana na taba karanta maganan anan ki cewa akwai wani malami wanda yake zai faɗi wata magana a wurinsa iya gaskiyansa kenan iya iliminsa kenan iya abin da ya sani kenan amma sai saba ma maganan annabi sallallahu alaihi wasallama sai mabiyan baya su zo su kuma saboda sun ga maganan malami ce yanzu sai su zo su bi maganan malamin sai su bar maganan annabi don kada a ce malam ya yi kuskure ce to shi malamin iya iya iliminsa kenan shi iya sa kenan da gaske ke yi don addinin Allah yake so ya kare ka wannan magana to yana da lada akan wannan magana saboda ya ijtihadi sai ya samu kuskure yana da lada don bai da hadisin annabi shi kuma mai goya masa baya sai zo ne don ya kare martaban malaminsa to shi yana da laifi saboda yanzu ba gaskiya yake karewa ba malamin sa yake karewa ce to shi da laifi babba to irin abun da yake faruwa ga mafi yawan ɗalibai kenan sai ga ya tsuke yana kare don kada a ce malamin sa yayi kuskure abinda abin ne su da yake kawowa a nan kenan don ba sa so a ce ma gaban ma babuwa ni fa yayi kuskure to yanzu ya za a yi ai tawfiqin maganan sa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai shi to mai karanta Fatiha yayi niyan addu'a da yabo ga Allah ba niyan karatun Fatiha ba na yanzu a hada hadisin annabi da kuma maganan imami wanda kuma ba haka ya kamata ba don shi imamu shafi'i ke faɗi a wani littafinsa cewa ku kalli magana na duk lokacin da kuka magana na ya saba da maganan annabi sai ku ɗauki magana na ku jifa da bongo da ita kuma na ku jefe ta a bongo kawai ku ɗauki maganan annabi ku bar abin da na faɗa ya faɗi idza sahal hadithu fa huwa madhhabi idan hadisi ya inganta ita ce mazhabana to kaga da sun karbi wannan kaga da an huta da irin wannan sai Allah ya ji kan Imam Abu Hanifa hadisin na watakila ba na mutanen Kufa bane na mutanen Madina ne bai gansu ba shi yasa bai yi aiki da shi ba alhamdulillah shikenan kaga su ma za su samu lada na kare gaskiya kare hadisin Annabi ba na kare Imam ba don abin nan shine yake so ya nuna mana anan cewa sai suka ce sai dai da sharadin domin addu'a ko as-sana'a Allah wa inna mashtaradu zalika me yasa suka sharɗanta haka su yi haka ne tawfiqan minhum bi za'mihim bayna alhadith wa qawli imamihim domin su hada tsakanin maganan shugabansu da kuma maganan annabi sallallahu alaihi wasallama fa ka'anna qawluhu hadithun akhar sahihun sun dauki maganan imam kaman shi ma hadisi ne ingantacce wanda ya kamata a haɗe su guda biyu a yi aiki da su yambagi wanda magana ne wato sun ɗauki maganarsa kaman hadisi ingantacce yambagi karnahu homa hadisi sahih ya halatta ya kamata a hada shi da hadisi gaba shi ma thumma jam'u bainahuma sannan hada maganganun ai aiki da su domin kaman malamai suna da wato ƙa'ida da suka aje idan aka samu hadisai guda biyu ingantattu daga annabi aka kaman suna karo da juna misali wannan hadisi ya ce za a iya yin kaza wannan kuma ce a'a misali to akwai hanyoyi da ake bi a ga a fitar da hadisi na farko a duba yadda za a yi a haɗa a hadisan guda biyu a yi aiki da su ba tare da an rinjayar da ɗaya a kan ɗaya ba shine hanya mafita ta farko kenan aljam'u bainal hadisai ne a haɗa hadisan guda biyu Ah, na mataba mana misali shekul islam ya zo a hadisa guda biyu na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya haɗa mana wanda misali da mutum zai iya ganewa da wuri hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya halatta galiman ya keɓe kansa da addu'a saɓanin mamunsa bi ma'ana ya yi ta addu'a ya bar mamu Allahumma gafirli Allahumma yi mun kaza kuma mamu su kuma yana sai ga shi kuma an samu wani hadisi annabi ya yi ɗin ya keɓe kansa yana ma kansa addu’a a sallah kuma ba da tare da ya yi mamamu ba kamar hadisi da muka faɗa du'a istifta la mubaid baini wa bain khataaya kama ba'atta bain al mashriq wal maghrib min khataaya kama yanqa thawb al abyad min ad danas min khataaya bil ma'i wal thalj kaga nan shi kadai ke makansa addu'a hadisai da yawa a sujjada rabbi inni zalamtu nafsi zulman kasira wala yaghfiru dhunuba illa anta ana yin a tahiyan karshe ana yin kuma a sujjada ko amma kaga liman yayi wannan shi kadai ke makansa addu'a kuma da wannan siga zai yi to sai shaykhul islam ce to ya za ya yi tawfiki tsakanin hani da kuma aikinsa to cewa ya abu ne mai sauki abinda annabi ke nufi duk wata addu'a da ake yin ta a bayyane ma mu suna cewa amin to na haramun ne liman ya da kansa da addu'a ma mu kuma suna masa amin na yayi musu Wa wayo Allahumma gafir li zira amin warhamni amin warzuqni amin haba sai mu bar amin nan <laughs> sai ga gane abin da kake nufi to ce anan ne ya ba haramun ne liman amma duk wata addu'a da ake yin ta a koye ake neman shi ma mamu yayi irin ta to nan liman babu maftu yayi makansa su ma mu su yi makansu sai haɗa hadisan aka yi aiki da su kaga ba za a ce wannan ya shafe wannan ko mu yi aiki da wannan mu bar wannan kaga mun hade su anan to idan aka samu hadisai da za a iya haɗa su a haka yi aiki ba tare da kallon kuwa sai haɗa hadisan a yi aiki da su gaba gaba daya wannan inda ake addu'a a bayyane kamar a alkunuti ko a wani wuri da ake cewa amin haramun ne liman ke da kansa ya bar mamu inda ake yi a ɓoye kuma wanda ake bukata kowa ya yi to nan kowa sai ya yi tashi shi ma to liman sai ya yi ma kansa mamu ma su yi ma kansu in liman ya hada da mamu alhamdulillah amma ba nan bai yi laifi ba iya keɓe kansa to a irin wannan so shine to su sai suka ɗauki hadisin annabi kuma da maganan limamin ma shugabansu kamar haka sai a yi taufiki don a yi aiki a samu mafita kada saba ma shugaban mazhaba da ake bi kaga irin abubuwan da ke faruwa kenan a wasu mazhabobi in ka je kamar misali a hanafi mutanen a asiya suna fifita mazhaban akan ma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun suka fi kowa ta'assubanci ga mazhabar garan sai malikiya ta biyo baya mu a nan bangaren mu ma masu bin mazhaban malikiya sun suka fi kowa ta'assubanci amma za ga mutanen shafi'iyya da mutanen ahmad da yawa sukan karkata inda dalili yake kullum in su ga mazhaban shugabansu suka ga dalili sai su masa uzuri su dauki dalili su bar abin da yake fari an gane abin faman hanafiya da kuma mu da malikiya to su suka fi daukan maganan nan shugaban maza ba su bar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sai saboda ce ai ce ai dama shi ma imam mali ya san da wa'annan hadisan ko abu hanifa ya san da wa'annan hadisan bai aiki da sun da bai aiki da su mu ma ba za mu yi aiki da su ba to kaga wannan shine ta'assubanci wanda yake ya kai matuka a bar maganan annabi saboda maganar wani bayan wani kuma kullum yana kudaitarwa in kuka ga maganan annabi fa ku san ni mutum ne kaman ku ina iya yin daidai ina iya yin kuskure ku nemi abin da annabi ya faɗa da abin da Allah ya faɗa ku bar abin da na faɗa to kaga shi ya kubuta nan to yanzu ya rage wanda ya bi shi ko ma ya kubutar da kansa ko kuma ya tsaya ya ta'assubanci ya je kuma ya zama rikici tsakaninsa da wannan imam din saboda zasu su yi rikici a lahira saboda imam bai ce ka bar hadisi annabi kabili ba ba ga ba da kaga shi ma akwai rikici ce a wake ke bi ai ni maliku ni ke bi shi yasa bai yi wannan ba maliku ce ba ruwana da kai baka ga a cikin muwatta ba na ce yana daga cikin sunna ta annabawa sa hannu anan baka gani ba ba rubuta muwatta ba babi musamman imam mali ya kulla babu da yake bayani akan dora hannu akan hagu da dora akan kirji to sai a mutum zai bar wannan magana je ya dauki wani abu waje ta ji ta wai maliku baya baya a menene babu sai sadalu ga abin da ke a cikin littafin sa muwatta imam malik wanda shi kadai ne littafin da aka san shi da shi sai tambayoyi da ake masa a mudawwana yana bada amsa ga abin da ya rubuta da hannunsa to irin wayannan abubuwa to shi yasa mai littafi ya kawo wannan saboda a sani wa ma anna hadha ash batilun fi nafsi ce wannan sharadin da suka shardanta sai dai wato kada ka karanta fatiha sai da sharadi niyan addu'a ko yabo ga Allah in sharadi ne batil wanda yake fasid ne wato gari ya banna ne wato bayuwa a aiki da shi fi nafsihi li adami wurudi saboda bai zo ba fa inna yubtiluhu thubuta qira'ati surati ma al-fatiha me yake tsata shi na farko tabbatan karatun sura kuma bayan fatiha in kace to za ka yi fatiha a matsayin yabo ga Allah to ita suran kuma da Abdullahi bin Abbas ya karanta fa a matsayin me shi kuma zai zo hmm? shi ma zai iya boga Allah to wace suran kuma aka karanta za a iya karanta ta bariya da misali sai ce ba zai iya boga Allah ne ita ma eh? to ka gani to shi yasa in mutum zai abu sai ya da zai iya samu kuma kansa mafita shi sai ma littafi ke kawo wannan an kawo sura ma al-fatiha fil hadithi wa hiya mutlaqatun la yumkinu ishtiraru Zalika shart fiha aidan bayyawa in an sharɗanta a fatiha yabo ga Allah da addu'a to kuma a suran da aka sa bayan fatiha kuma fa ya za a yi wa indahum ajibatun ukhra ce kuma akwai wasu abun mamaki daban bayan wannan kuma wa ya qauluhum inna qira'ata subhanaka ba'da at-takbirati al-ula min min sunan salati ala al-janazati yake fadi abun mamaki na na biyu kuma wanda yafi wancan fadin da suke cewa ana iya yin du'a'ul istifta a karanta Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka bayan kabbaran farko a sallan gawa ce yana daga cikin sunnan sallan gawa ma annahu la asala li zalika fi sunna tare da babu wani hadisi guda daya da yazo da haka a sunna ga inda hadisi yazo wanda muka ji wanda suka ruwaito hadisi masu yawa ingantacce sun ce bai tabbata ba saboda imam bai bada fatawa da shi ba sun ɗauki abin da babu hadisin kuma sun ce ita ce sunna sai ce wannan ita ce ajiba abin mamaki wanda ya fi ma كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية فقد جمعوا بين إثبات ما لا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها كي سنها إذا كان كوري تبتر دا أبند بيد أصلي تكما كوري أبند يتبتغ سنة wannan kada mu abin nan imam nasiruddin albani ya zo a matsala haka yake ci yakan tsawaita magana sai ya kawo dalilai da suke a wannan sosai sosai saboda shi yana yin rubutu kuma malamin hadisi ne to shi yasa duk wani hadisi da ya gani ba zai bari ba sai ya bi diddigi diddigin hadisi sosai shi yasa ake kiran sa muhaddis na afar na wannan zamani ba samu wani malami wanda yake masanin hadisi ba kaman muhammad nasiruddin albani yana da ahadis abba'ifa da kuma ahadisu sahiha wa fawaiduha ko ko fiqiha kowane mujalladi ya fi goma sha ɗaya duka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara ya ware ingantattu a nan ya ware kuma masu rauni kowane mujalladi goma sha wani abu kullum har yanzu ana ana fitarwa wanda rubutunsa da hannunsa ya yi shi duka littattafan nan kutubu sita sai da yi aiki a kansu dukkansu akwai kaman kutubus a arba din nan akwai takharijin sa kana zuwa hadisi kawai za ka ga hadisin da ya gaya maka matsayin hadisin kafin ma ka karanta shi a yayi ma Abu Dawuda yayi ma Tirmizi Ibn Majah Nasa'i da kuma a sauran littattafan dai daban-daban da ya aiki a kansu to shi yasa ya ga hadisi an kawo bai bari sai ya bi diddigin hadisi kuma ya faɗi abin da yake daidai da dalilansa da inda yake tafiya fa in qulta قد قال المحقق ابن الحمام في فتح القدير idan mutum yake faɗi cewa to imam al-muhaqqiq shi ibn humam al-littafin safatar al-qadir ya faɗa layi yi ƙura'ul fatiha ba a karanta fatiha illa ya ƙara biniyatu sana wa lam tasbutul qira'atu an rasulillah yake faɗi cewa wato karatun bai tabbata daga annabi ba فأقول وهذا قول مثل من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق ce wannan magana a irin wannan babban malami kuma to ya fi zama abin mamaki akan duk abin da ya gabata fa inna subuta tabbatar tabbatan karatu an sallallahu alaihi wasallama mimma la yakhfa ala mithlihi ana da kyabuwan da bai kamata su boyu a kan irin wannan babban malami ba ma'aurudihi fi sahih buhari tare da ya zo cikin sahih buhari wa gairi da waninsa min masu baga bayan wanda ya gabata a baya wali zalika fa innahu ya galibu ala dhanni annahu yushiru bi zalika ila anna al hadith la yanhadu dalilan ala isbat al qira'ati li qawlihi fihi sunnah ci abin da yake mafi yawan zato abin da shi mai albani ke fadi yana kyautata zato cewa mutumin shi ibn humam din yana nuna hadisin bai kai dalilin hadisin da za a iya kafa hujja da shi akan karatu saboda ai a hadisin abdullahi bin abbas bai ce anin nabi sallallahu alaihi wasallama ba ce mina sunnati yana daga sunna to shi yana yanzu anan yana so ya kare cewa idan sahabi ce mina sunnati bai kamata a dauke shi a maganan annabi ba an gane abinda shi yake faɗi kenan bina'an ala al-khilaf alladhi sabaqa an dhakarnahu fa in kana al-amru kama nadhun ce idan hal amarin kamar yadda muke zato da yake yasa ya dauke shi ba hadisi bane da ya kamata a kafa hujja da shi saboda maganan sahabi ne kuma sahabin ce mina sunnati idan ya tabbata haka din ne ce to fa hadhihi ajibatun ukhra kuma wani abun mamaki ne na daban kuma anan saboda ya zo kuma a can gaba ya tabbatar da cewa idan sahabi ya ce mina sunnati to yana nufin maganan annabi ne shi mafsin malami da ya inkari wannan anan idan don haka ne yake tafiya ce fa inna mazhabin wannan malamin anna qawla sahabi sunnatun fi hukumil musnad al marfu' ila nabi ce sa idan har sahabi ce mina sunnati kaza to yana hukuncin hadisi wanda ya inganta sanadinsa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi marfu kama na naqaluhu min kitabihi at-tahrir kama yadda ya gabata a littafin sa na tahrir wa qad jaraw ala zalika fi furu'ihim kuma da haka suke tafiya a sauran littattafan su fa khudh masalan kace to mu ga misali nan zan kawo don mu tabbatar da cewa shi kansa a madhabansa in sahabi ce mina sunnati yana tafiya ne wannan sunna yana matsayin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ka karbi misali misali anan fil mas'alati ala al mas'alati al atiya qala fil hidaya littafin sa hidaya yake fadi idha hamalu al ala sariri yana nufi a nan idan aka ɗauko gawa a kan gado abin nan makara akhadhu bi qa'imihi arba'a su rike wato hannayen makaran guda hudu nan su suna da sifa yadda ake ɗaukan makara sabani yadda sunna ta nuna to sai ya kawo wannan sifa din da wani hadisi wanda abdullahi bin mas'ud ne yayi amfani da yake cewa mina sunnati kaza a faɗin su wanda kuma shi hadisin ma bai tabbata daga abdullahi bin mas'ud ba cewa haka din ne amma sai ce to tunda abdullahi bin mas'ud ya ce mina sunnati ana nufin sunnan annabi ne bayan kuma ya kore faɗin abdullahi bin abbas a can mina sunnati cewa sunnan annabi ne to nan yana so ya tabbatar da mazhaban su sai dauko kuma irinta sai ya kafa hujja da shi an gane bayan ya kore kuma wani don ya sake tabbatar da mazhaba shi yasa mai tsari duka sai ya binciko sai ya kawo a nan saboda in ka ga wannan sai kuma ka ga wannan sai ka hada ka gani an gane na'am sai ke faɗi إذا حملوا السرير على الميت على السرير أخذوا بقوائمه الأربع بذلك وردت السنة ده هكذا السنة تزو إن ابن الهمام وقال الشافعي السنة أن يحملها رجلان يضع السابق على أصل أنقه والثاني على صدره على أصل صدره cewa abinda ake yi idan za a ɗauki gawa mutum biyu ne ya kamata su ɗauki gawa asabiqu na farkon wanda zai yi gaba shine asabiqu sai ya sanya qawa'im wato hannaye me makaran a nan a kafadunsa shi kuma wanda zai zo baya sai ya rike sai ya soka a nan haka ya rike an gane kamar mutum biyu suna ɗauka wannan yana nan shi kuma wannan ya rike a haka sai su da suka nuna yadda za a rike su suka je a haka ya kamata a ɗauki gawa an gane wasani ala asli sadarihi shine nan asli sadarihi shi wanda ya dora yana gaba kai kuma kana baya ka rike haka na'am eh to ai su mazhaban su kenan eh haka su suke sai ya haka zai yi hannunsa haka to sai ya tuka abin nan ɗinsa a nan shi kuma wancan ya ɗora a nan kaga za ta ɗaga kenan eh to su a haka a mazhaban so yana so ya tabbatar da ina ya samo haka daga magana abdullahi dan mas'ud yace mina sunnati an gane sai ka sahha rasulillahi khilafu ma dhahabu ilaihi okay kala ibn humam fi sadadin raddi alama na nasabuhu ila shafi'i sai ibn humam yake faɗi yana so ya yi raddi kan abin da suka jingina zuwa ga imamu shafi'i ce kuma ya tabbata daga annabi saɓanin abin da suke tafiya a kai ساق من طريق أبي أبيد عن an عن عبد الله بن مسعود قال sai ya koro mana isnadi daga mudin mutum da ake kiransa abi ubaida daga babansa abdullahi dan mas'ud qala shi abdullahi bin mas'ud shine baban abu ubaida din abu ubaida bin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud shine sahabi radiyallahu anhu qala yace fadi man ittaba al janazata fala ya akuz bi jawanibi sariri kulliha ko fal ya kai wanda ya bi jana'iza to fal ya akuz ya yi riko bi sariri da a gefen abun nan su can suna nasabta magana imamu shafi'i da cewa mutum biyu ne za su rike wannan ya yi gaba ya sa a nan wannan kuma ya biyo baya ya jingina da kirjinsa haka a yi ta tafiya suke faɗi a'a ya tabbata daga annabi sabanin da sallallahu alaihi wasallam da su suke tafiya ina ya tabbata daga abu ubaida daga babansa abdullahi dan mas'ud yake faɗi duk wanda zai ɗauki karɓi jana'iza ko zai tafi da jana'iza to a rike a kowane bangare na gado wannan na gadon mutumin shine makaran wannan ya riƙe nan wannan ya rike nan ko ina aka rike ba matsala sarir kulle fa innahu min domin haka din shine sunna rawahu ibn majah wal baihaqi qala ibn humam fa wajaba al-hukmu bi anna hadha huwa as-sunnah ya wajaba ai hukunci cewa wannan ita ce sunna magana wa magana abdullahi dan mas'ud da yake fadi fa innahu min as-sunna wa in khalafahu in tahaqqaqa min ba'd as-salaf ko li aridin idan koda wani ya saɓa ma wannan daga magabata to da saboda wani abu da ya bijiro masa ba wai da sansa sunna dai shine wannan da aka samo daga abdullahi dan mas'ud sai ce fanzur kaifa ja'ala kaifa ja'ala qawla ibnu mas'ud min as-sunnati fi hukm al-marfu ka duba yadda ya mai da nan magana abdullahi dan mas'ud a matsayin hadisi wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi ya wa lam yaj'al qawla ibnu abbas kadhalika a can kuma bai dauki magana abdullahi dan abbas kaman haka فهل مصدر هذا التناقض السهو أم التعصب كي ونن karo da juna. cin asalinsa daga sahau mantuwa ne rafkannuwa ne ko ko tsantsan ta'assubi ta qalidi ne da mazhaba kike albani ce wannan bayani ke tambaya lil mazhab afana Allah minhu idan har haka ne to Allah ya kare mu daga irin wannan at abu guda biyu ka ba su hukunci masu kama da juna ka ba su hukunci daban-daban can ka kore nan kuma ka tabbatar ce idan sahau ne to wannan dama mutum ne kowane lokaci zai iya samu haka idan kuma ta'assub ne ya kawo wannan to Allah ya kare mu daga irin wannan ta'asubin ji nasiruddin albani wata rana yakan yi raddi yakan yi tsanani sosai saboda kishin sunna an gane shi yasa ake kawo irin wannan maganganu don ya nuna mutane yadda mutane suke ta'assubanci ga mazhaba su bar sunnan da ta tabbata ko su mata tawili saboda su tafi akan mazhaban su an gane kuma ba abin da ya kamata mutum ya yi ba wanda ya so me waye annabi sallallahu alaihi wasallama me kuma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama me ma'anan la ilaha illallah muhammadur rasulullah in mutum ya san wannan to bai wa ya karbi magana wani ya aje magana annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ce mutum zai musulunta sai yayi waɗannan kalmomi guda biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah in zai kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah malaman sun ce sharadi ko kuma me ake nufin da ashhadu anna muhammadur rasulullah sai ya mutum yayi abubuwa guda hudu shine ma'ana ya tabbatar da anna muhammadar rasulullah in ba haka ba yana faɗa da baki ne kawai bai tabbatar ba na farko shi shine tasdiquhu ko fima akhbar duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ka gaskata shi gaskiya ne ba ƙarya bane gaskiya ne Sannan, me na biyu da'atuhu fima amara in ce kai kaza kai masa da'a kai tsaye sannan wajtinabu fi ma naha anhu wa zajar sannan a nisanci duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya tsawatar na uku nisantan duk abin da annabi ya hana ko kuma ya tsawatar shine na uku na hudu shine wa Allah ya ubadallah illa bima shara'a kada a yadda a bauta ma Allah sai abin da annabi ya shar'anta wannan shine Muhammadu Rasulullah in mutum ya kore ɗaya daga ciki to bai yadda da Muhammadu Rasulullah ba don Allah ya aiko shi ne li yubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim ko domin mutane bayani abin da aka saukar musu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun Allah ya sake faɗi فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة ومن يعص الله ورسوله زوها قرشي آيوي ديوا سكينون وما آتاكم الرسول فخذوه تو النبي صلى الله عليه وسلم شيء أكي بما غنان سا سودا قفا باعة تنبيا باعة نيمان إلا بمعنى النبي شيء كي كذا ما دليلي ka bar kaza me dalili ba a neman wannan a wajen annabi sallallahu alaihi da ya faɗa kai kai tsaye ake masa da'a da ya ba da labari kai tsaye ake gaskata shi da ya hana kai tsaye ake bari sa'annan za a bauta ma Allah sai a nema to ya annabi ce a bauta ma Allah shine la yahillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fi maganan mai ahalari sai mutu yayi wannan to ya yadda da annabi manzon Allah ne in yana kuna to har yanzu bai yadda da annabi manzon Allah ba ne ta wani bangare yana dai faɗa ne da baki kawai wa'annan a'imma din guda hudu hashahum su samu maganan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan su ba da fatawa da sabanin abin da annabi ya faɗa sun wuce wannan bai yiwuwa wani daga cikinsu ya yi da gangan ya saba maganan annabi sallallahu alaihi wasallama dukkansu wata rana wani ya zo wajen imam ash-shafi'i ya karanta wani hadisi sai ke tambayan yanzu wannan hadisin za ka yi aiki da shi ce subhanallah cin ka gani da janjami ne na yi mara irin na fasto in ga maganan annabi in bari za ka tambaye ni wannan tambaya ce Allah ya tsare in ga maganan annabi kuma ka tambaye ni ka zai yi aiki da ita ko ba zan yi aiki da ita ba ce ai sai fasto yake wannan ce ba iri na ba in ji imamu ashafi Allah ya ji kansa haka imam malik shi kansa duk maganganun su za ka gani a haka to kaga kenan wayannan sai a basu in aka ga sun saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama to ba da sanin su bane wani ya faru a gaban maliku wata rana wani mutum ya zo yake tambayan imam malik akan wata fatawa imam nasiruddin albani ya kawo wannan hadisi a littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama sai yana cikin jama'a yana karantarwa wani sai ke tambaya me hukuncin tattaka yatsun kafa a sallah a alwala ya imam malik imam malik ce wannan ba sunna bane saboda shi bai san akwai sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin ba shikenan imam abdullahi bin wahab wanda na gaya mana ɗaya daga cikin al'abadi la kwanaki wanda in sun ruwaito hadisi daga ibn lahi'a hadisin su ingantacce ne akwai abdullahi bin wahab al misri dan misira ne to akwai malamin sa laisu bin sa'ad shi ma al-misri wanda yake kuma ɗin imam malik ne imam malik ya san sai karatu tare to an din shi abdullahi bin wahab sa ne sai ce to bari in zo madina don in karbi kuma hadisai a maliku yana zaune aka yi ma wannan maliku tambaya shi kuma yana da hadisi daga malamin sa laisu bin sa'ad al-misri akan tsatsafi yatsa da aka tambayi imam malik aka imam malik ba sunna bane wani daga gaske abdullahi bin ce ina zaune a wurin sai na bar maliku sai da dan jama'a suka rebu kaɗan na ce game da abin da aka tambaye ka ɗazu ce ba haka ba a yi ce ni ina da sunna zuwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka cewa ana yi ce me sunna sai koro isnadi haddathana wani awwani har allahi bin sa'ad wanda yake abokin karatun مالك ني طبقا مالك ني الله بن سعب عن وان عن ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه بخنصري ناقا النبي في ياسم قفل سدونا قرمي ياسا سيما مالك شاء ce haza sunnatun hasan wa ma sami'tu bihi qattu ce wannan sunna ne ku rike ta ban taba ji wannan hadisi ba sai a yau ibn abi ce sai daga baya ana tambaya imam malik yana bada hadisin wannan hadisin da ni ɗalibin sa na bashi yana kuma ba da fatawa da shi kaga yadda suke sai ce bai taba jin wannan hadisi ba in ba yau ba sai kuma ya zama yana bada fatawa da hadisin shi ma hadisin ɗalibin sa kenan ko kaga nan sai maliku in zai ruwaito sai cewa na wahab an laysu bin sa'ad kaga shi ma ɗalibin sa ya bashi labari to haka malaman nan suke dukkansu su duk wanda ka dauka a haka yake wannan shine abin da ya kamata mai karatu ko kuma malami ko wani abu ya gaya ma mabiya saboda kada a dauki mazhaba a dora ta sawa da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba yiwa duk wata mazhaba tana bin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ne shi yasa mai littafin nan yana daga cikin mutanen da suke yaƙi da bid'a koya take a addini shi yasa ya shahara duniya kuma Allah ya taimake shi ba asalinsa ba balarabe ba ne ɗan mutumin albaniya ne amma ya tsaya ya tsaya malamai suna ba da tarihinsa ya yi karatun da abun ban mamaki akwai ta library a damas ya kai faɗin filin masallacin nan duk littafai ne a ciki ya kusa wasu shekaru na yake kulle kansa kai mai zama a liberian din in zai tafi sai dai bar masa makulli na yake kwana in kaga ya fita wata bukata ne ta dan adam kawai zai da shi yana wurin yana wurin shekara da shekaru sai zama liberian aka zo neman wani littafi sai ya tambayi a ce a tambayi wannan sai ya gaya masa lungun da littafi yake kai tambaya wani matsala ma kake so a littafi ce ga matsala sai ba shi mujal volume da kuma shafi haka ya zama ma'an su na albani a wannan library din babban library ne sananne ne a duniya a syria na littattafai daban-daban wanda ma ba a buga su ba ma da rubutun hannu na sun tuntun wanda suka rubuta su har yanzu suna nan makhdurat shi yasa wani wuri sai ce yayi amfani da littafi kaza amma maqul har yanzu ba a buga shi bane da rubutun hannu wanda ya rubuta har yanzu a ce yayi amfani da shi ya abun har yanzu sai shi Allah ya kawo wanda zai buga mana littafin don ya yadu sai ga shi yayi amfani da littafin ba a taba samun sunan littafin ba sai shi ya gano sunan littafin na malamin yasa ya zama a haka to shi yasa in zo wata matsala wata rana kan tsananta magana akan abin da ya shafi bidiya kun ga mun ji tun farko me yasa ma ya rubuta wannan littafi din ta'aziyya ne ya je ga wani abokinsa aka masa risuwa sai shi ya rubuta dan irin fefa ɗaya da za a riba ma masu zuwa jana ta'aziyya don a gaya musu ma abin da ya kamata a yi rasuwa a yi rasuwa ya fara sai ga abun ba haka bane sai mai da shi wannan littafi <laughs> to irin wa'annan shi yasa in zai yi magana wani wuri sai kaga ya fitar da mu da abin da mu muke so amma dole wata rana wasu maganganun a yi su wasu in su yi tsawo don kan tsallake saboda yanayin karatun da muke yi mutanen don a tafi a zon abun kada a wuce inda ya kamata amma za mu bi maganganun sa wasu littattafan sai mun ɗauko su mun dubi magana mu bi mu bi mu biyu bi mu gano man duka ba wannan ba to insha Allah wannan yana daga cikin littattafai dai da shi mai littafi ya rubuta Allah madaukin sarki ya yi masa rahama wanda ba samu irinsa ba a wannan babi ne a wannan shine abin nan na karshe ko mun gama wa hadha ala fard sihhati dhalika an ibnu abbas an ibnu mas'ud ce wannan kuma idan har ma mun ɗauka ya inganta din abdullahi bin mas'ud ya faɗa idan har ya faɗa ɗin to fa kaifa huwa ghairu sai ta yaya ma kuma bai inganta daga Abdullahi dan Mas'ud ba ma wannan maganar da aka jingina masa din cewa ce sunna ne a ɗauki kowane ɓangare na abun nan shi abin da yasa ya kawo shi ba wai na bin abin da ya faɗa shi ba kawai da yadda shi ibnu umam ce magana ibnu mas'ud da yake faɗi nan hukuncin sa hukuncin hadisi marfu ne to bai yiwa a saba masa kuma a ɗauki maganan wani to sai kawo wannan ya kuma kore maganan ibnu abbas akai ya zama maganan annabi ne wanda kuma lafazi ɗaya suka yi amfani da shi akan tabbatar da wata matsala. shi yasa ya kawo wannan shi to inda ma ya tabbata li'annahu munqadi hadisi munqati ne abinda ake kira munqati ne ɗaya daga cikin malaman hadisin akwai wanda bai ga malamin sa ba ma dari mu zai zai gaya mana anan Abu Ubaida din lam yudrik abahu shi Abu Ubaida dan Abdullahi bin Mas'ud to bai girma ya samu babansa abdullahi bin mas'ud ba an gane bai sami babansa da rai ba ma'ana kenan ko kafin a shi ko yana dan karamin yaro babansa ya rasu ba su haɗu ba to ta yaya zai ce an abihi kuma an gane kaga inda ya kullo mana zai bincika tarihi ya gano haka din ga shekaran da Abdullahi bin Mas'ud ya rasu da kuma shekaran da aka yi dan kaga bai yiwuwa su haɗu kenan yana daga cikin inda ake gane hadisi yasa in za ka karanta hadisi dole ka san tarihi na malaman hadisi din yauce wani ya rasu yauce aka haifi wani da wani ce wani ya ba labari sai ka duba yanzu abdulsalam yanzu ya gaya mana wani magana shi abubakar gumi ya gaya masa farko abin da zamu tambaye shi yauce aka haife ka abdulsalam shekara 90 nawa 94 da shi kuma abubakar ya rasu abubakar gumi ya rasu 92 yanzu sai mu ce sai mu yadda abin da zai faɗa addana abubakar mahmudu gumi bai yiwuwa to haka ya gano sai ce to ya bai yiwuwa ba su haɗu ba to bai yiwa sai dai ce kawai haddasa na wani an abubakar mahmudu gumi to sai mu dubi wannan wani sun taba duwa da abubakar mahmudu gumi eh shikenan sai mu yadda da labari dole a bi wannan malamin hadisi dole ka wannan ana kiran su alwafayat tarihi sani yadda wani ya mutu ran da kuma aka yi wani to sai ka gane in wani ce wani ya ba labari shin ya yi su haɗu to wannan shine to sai shi basu haɗu ba bai gaba ban ba bai samu riski baban ba haka nan ibn wato ya jawharun naqi ibn turkuman ya faɗa alhanafi wa lidhalika aradtu an iradihi hadhihi sunna almaz'uma shi saboda haka shi yasa ban kawo wannan sunnan da ake da'awanta ba da ake da'awanta bi ma'ana an ce ka riƙe ko'ina a gado da ake da wannan sunan shi yasa bai kawo ta ba inda ya tabbata to da ya kawo babi musamman akan wannan mas'ala din to ba ta tabbata ba wanda ake jingina ma imamu ash-shafi'i wannan shine insha Allah a gobe za mu tashi wa yaqra'u ko wa yaqra'u sirran za a yi wannan karatun ne a ɓoye shine za mu tashi a gobe matsala ta 78 insha Allah